إذا كانت في man من zalika ذلك فهي كمال in dai za a wannan sifar da masu irin wannan halin to kamala ne ga Ubangiji. Amma a takan masa sifar kai tsaye kawai ba tare da an dai ta ga wasu ba to na ƙasa na a haka. fahiya kaman wa in zukirat mutlaqa amma a ambace ta kawai sake fala ta sihu ba ta inganta bi nisbatin lillahi azza jalla dangane da Allah mai girma da ɗaukaka wali hada la yasihu itlaqu wasfihi bil makir bai inganta ka sifanta Allah da almakiru awil mustahzi'u awil khadi'u bal tuqayyid yace kayyadawa za ka yi sai fanaqulu aw fataqulu idan muka ce fanaqulu sai mu ce fataqulu sai ka ce makirun bil makirina Allah mai mai da makirci ga masu makirci kaga wannan a kayyade kenan ba wai sifar mai makirci ba sai ga makirai sannan mustazi'un bil munafiqina mai mai da izgilanci ga munafukai khadi'un bil munafiqina mai mai da ha'inci ga munafukai amma ba za ka ce shi ma'a'inci ba ka'idun lil kafirina mai kaidi ne ga kafirai ba kaidi an yi kaidi fatuqayyiduha li'annaha lam ta'ti illa muqayyada don ba ta zo ba ko da a littafin Allah din sai a kayyade وأما صفة النقص على الإطلاق فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأهوال أما صفة نقص kai tsaye ka tsake ta kawai to wannan ba a sifanta Allah da ita a kowane irin hali daga cikin halaye kamar ka ce masa kal'aji ka ce masa ajizun gajiyayye kamar yadda wani arne a ƙasar nan ya ce, Allah ya kasa ka zo ka karɓi aikin rikon duniya da ka bashi. wani har ne ne a ƙasar nan yayi wannan Allah ya tsare mu da kafinci wal qa'in wal a'ma wal afam waɗannan duk ba za ka sifanta Allah da su ba ka ce Allah bai da kudurar da zai yi komi akwai inda zai gaza ko ka ce a'a Allah ka'inun ne ko kuma bai gani ko kuma akwai abin da bai gani ko kuma bai ji ko kuma akwai sanda bai ji waɗannan duka sifofi ne wanda koyaya ka ɗan gutsura suka ka miƙa wa Allah to ka nakasa shi ba wai sai ka cike su kai tsaye ba ko ka gutsura su wani ko ta ƙaƙa kawai su ba sa inganta ka miƙa wa Allah su Allah ya taimake mu naqsun domin na kasace alal ilahi fala yusbullah biha ba a sifanta Allah da ita wanzur ila al-farqi bayna al-qadi wal qa'im malan kenan wannan falarabawa yake karantarwa yake wannan to kaga mu min babu aula mu gane wannan bambanci tunda cikin larabawa ne yake cewa ku gane bambanci fa tsakanin kadi'un da ka'inun hunaka farqun bainal khadi wal ka'id akwai bambanci qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum lalle munafikai suna wa Allah kida Allah kuma yana musu fa asbata al wato fa'asbata qida'ahu liman qada'ahu kaga ya tabbatar da wannan qida ga wanda duk yayi masa in ka ha'inci Allah sai ya nuna maka ha'inci karar kai ma ka gane kuskurenka kun fahimci wannan in kai yaudara sai ka ganta da ta karar ta koma maka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baka sakamakon girbin abin da ce kakkace ka girba قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه فأثبت خداعه لمن خادعه لكن قال في الخيانة أما مدوبة وجن خيانة بمبنشن سو أهوك دوك مكان كرا سدا حائنشي ko to amma kiyana ha'inci irin na kiyana da ha'inci irin na fida'a bambancin su shi kiyana idan mutum ya baka amana sai ka ha'inci amana kida kuma shine ka yi wa mutum kwanton ɓauna yana tsammanin ka ka bullo masa kanan khudu'a kenan kiyana kuma maimakon ka zama amintacce sai ka zama mahayinci an gane bambancin a hausa kenan Kudu'a shine kamar mutum yana tsammanin za ka fito mar arewa sai ka fito mar kudu kuna ganewa yana tsammanin za ka bullo masa yanzu kawai ke ka bari sai an jima yana tsammanin za ka zo masa hannu biyu ka ce masa ni ba ni da makami ba komi kawai ka zo da bindiga hudu'a kenan wannan ya Allah ya danganta kansa da irin wannan don mai ha'intarsa da irin wannan hida'a din yana da kyau kai maka masa abokin faɗan kai ko yana maka kwanton bauna kai kuma sai ka rika gaya mar gaskiya farfaganda kenan shi ake kira huda farfaganda alharbu huda domin yaƙi gaba ɗaya ƙarƙashin farfaganda yake gudu kun fahimci huda khiyana kuma maimakon ka zama amintacce sai ka zama mahaici kiyana akasi ne na aminci to shi yasa Allah bai danganta kansa da kiyana ba amma sai danganta kansa da kidaha bari mu ji anan da yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum ba suna yakar musulmai a munafurce ba a kenan munafukai shi yasa su ma ake yakar su a munafurce inda ba ka tsammani kawai su ji aya ta zo ta fallasa su inda ba ka zato sai a kullo musu ta wajen Allah yana mu'amalantar su da wannan ainihin yaudarar da suke yi to shi yasa a nan kuma wajen kiyana cin amana Allah ya ce wa in yuridu kiyana taka, kana Allah Allah min qablu kai annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun yi niyyar ha'intarka su ci amanarka to ai da matan sun ha'inci Allah min qablu kafin yanzu fa amkana minhum amma Allah ya kama su kaga bai ce yayi musu ya ha'ince su ba Allah ba ma ha'inci bane don wannan gefen ya bambanta da kudu'a kiyana Allah bai danganta ka sai ce fa amkana minhum amma can yace sai yace innal munafiqina yukadi'una Allah wa huwa qadi'uhum anan nan kuma yake fa amkana minhum kaga amkana minhum sai ya kama su sai nuna musu ƙarshen su sai suka shiga hannu kun ga akwai bambanci to anan nan a wajen farfaganda ake aje shi an kama ka fursunan yaƙi tana musulmi ana matsa ka faɗi gaskiya ku nawa ne a rundunarku ya ce to wanda muka fara zuwa dai dubu goma ne makamanku ba. eh to lalle muna da makamai iri kaza iri kaza ko da babu eh kai ta faɗin adadi sai ka razana su kai to kuma mun baro waɗansu suna shirin tahowa da jirage waɗansu kuma suna nan suna tafiya ta ƙarƙashin ƙasa waɗansu sun biyo ta ruwa kuma duka duka ko dubu ko ɗari biyar ne ma kwata kwata kuma bindiga bai wuce ɗari biyu ba a ciki sauran duka da kulki kuke tafiya amma ka zo ka faɗi wannan Ka ga ka karya musu kuzari za su tsorata to kana iya in an ce kuna ina yanzu ya ce a'a ai yanzu ina ganin tsakanin mu da su ma zai kai don ni din ma turo ni aka yi da farko sauran ba su taho ba ma don su saki jiki ku ta tafiya har kai su tsakiyar ku suna tsammanin ba kwa kusa kawai ne su ga kawai ta ko ina sojojin ku a kenan ali ibn abi talib lokacin akanda amr ibn abdul ya taso wani katon jarumi ne gabjeje ne kakkarfa ne akan ingarman doki ya sufa ya tsallake wannan wannan ainihin wato gwadodo ya ce wanda zai fito a yi mubaraba ali ibn abi dalib ya fito ya kalle shi ya gan gabjeji kai ya ce kai wani irin wawa ne an gaya maka kamata ina fitowa ne don in fada da mutum biyu da mutum ɗaya nake so in kara har ne sai haka yana tsammanin wani ne ya biyo shi kawai kafin ya wulgo sai sauke martai kaga a kenan ya ce kai bawa ban fito dai yi fada da mutum biyu ba kai kaɗai nake ka fito sai ce wai waye ya biyo ni ne ko da ya haka kawai sai ya ka kansa kafa kawai kaga alharbu kudu'a kaga an gane bambancin kida'a da kiyana na muke kaga walam yakul a ah, fakanahum sai ce fa amkana minhum ko amma a can fa yace wa huwa qadiuhum anan kuma yace fa amkana minhum wa lam yakun fakanahum li anna al-kiyanata domin shi al-kiyana li'anna al-khiyanata menen ina wurin ne fi muqabalatin fi maqam fi maqam al-ikimani domin wani ha'inci ne a matsayin inda aka baka aminci mutum ne ya baka aminci ya kamata ka bashi aminci in har ka amince kar kuma ka zo ka halince shi ba ku taɓa samu a tarihi inda manzon Allah ya ƙulla amana da wasu arna ya zo ya warware ba don shi wannan ba a son sa a musulunci in ka cewa ne ka zo mu tafi ba mai taɓa ka ba zan taɓa ka ba mai illanta ka har sai ka tsallaka halin halin to kada ka yadda kuma ka kawo shi ka kashe ko ka kawo shi ka illanta shi wuce da shi har ya tsallaka haka tarihi ya nuna musulunci ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da quraishawa a hudaybiya duk mutumin da ya gudo daga makka ya musulunta ya gudo zai dawo madina wajenmu wajenku duk wanda ya musulunta daga wajenmu ya gudo zai dawo wajenku to ku maido mana kayanmu gashi fa ya musulunta har ya tsallake ya tsira ya jira madina cikin kan uwa amma ku maido shi ku kuma duk wanda ya ridda daga cikin ku ya gudo ya da wajen mu to zai zauna ka ji son zuciya ba wai mu idan mutum ya gudu ya koma makka to salun alu su kuma can in ya gudo ya dawo nan wai a maido musu annabi ya ce ya yi har umar ya kusata ya ce wai shin wai addinin kan ba shi ba Allah ba wai kan ba daga gaske bane ne rai ya baci yace to kai kam ni din baka yarda manzon Allah bane ne eh <laughs> shunu yace a ah, to ne na rikici da na damuwa baka yadda ni din manzon Allah bane tunda kaga na yarda ni baka yadda ni manzon Allah bane zan yarda akan barna ne Umar dai haka nan ya kura rai ya baci shi Allah ne kawai duk ma abin da ba ya yi kawai ashe wata hikima ce abu sai ya zama na cikin wayannan ɗin duk wanda ya musulunta in ya gudo sai su biyo shi hannan yana kuka ya rasulullahi yanzu bayan na tsira za a maida ni cikin wa'annan mushrikai su yi ta'azabtar da ni ba na samun sallah ya rasulullahi Allah ya kawo ni cikin yan uwa yana kuka musulmai suna kuka manzo Allah ce mun yi amana da su bai kamata a same mu maciya amana ba masu warware alƙawari don haka ka yi haƙuri ka bi su Allah zai kama maka mafuta da kai da ire-irenka sai su koma da shi da haka har suka ɗan taru wani da aka dawo da shi yake kai ni fa ba zan koma ba alkawarin da manzon Allah suka yi ba da mu waɗanda muka musulunta ba kan da aka yi mu muna can don haka alkawarin bai shafe mu ba don haka za mu tsere mu ba mu je Madina ba balle a zargi manzon Allah kuma ba za mu koma gun karna ba sai wuf an zauna zango za a huta kawai ya sulale zabun takobin wani ya tsaka yana bacci ya hau doki kawai sai shiga kwazazzaban duwatsu daga nan kawai duk wanda ya musulunta in ya je sai ya sulalo sai ya dawo suka haɗa guru daga nan suka rika tare fataken kuraishawa ba su isa su wuce da fatauci ba sai su zo su far musu kawai sai su mamaye su su tsere da karsu yadda kaya suka ce kai wannan fitina fa mun jawo kanmu da ma duk wanda ya musulunta mun bar shi wallahi yanzu tashi idan muka ce Muhammadu ya kai alkawari bai karya ba duk wanda ya je yana maido mana nan kuma ba da su aka yi ba yanzu ya za mu yi ya mu je kawai mu roƙi manzo Allah mu ce ya kira kayansa eh mun haƙura duk wanda ya zo ya zauna kaga shi kenan suka dawo kuma yanzu salon halu kaga kiyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kuma musulunci bai yadda ba ka muƙabalanci amana da ha'inci amana ba a muƙabalantar da ha'inci amma farfaganda a musulunci ya halatta Hmm. shi ya sa yake kida fi muƙanin i'timani wal kida'u fi muqamin i'timanin nafs i'timani wato i'timanin nafsin ko shi kuma ta gefen wato ainihin ta amintawa amma kuma ta gefen tawaya mutum sai ya zo ya rinka tauye maka haƙƙi yana shigowa yana maka sunkuru yana ha'intarka yana yi muku ɗiban ɗaɗɗaya a cikin rundunarku ko kuma yana zuwa yana rushe wani wuri yana komawa to kuma ya halatta ku yi masa kwanton ɓauna ku samu ta yadda za ku nakkasa ƙarfinsa ku karya ƙarfinsa ta gefen ɗin kamar yadda ainihin dama a haka yaƙi yake wale fihi madhun abadan idan aka ce ta gefen na ƙasa ne baya zama abun yabo amma idan aka ce ta gefen mai da martani ne nan kuma kamala ce idan ta gefen kiyana ne na ƙasa ce amma idan ta gefen mai da martani ne kamala ne fa idan sifatun na haka ne kuwa sifatun nafsi munfiyatun anillahi mutlaqan don haka sifa ta tawaya ta koru ga Allah kai tsaye babu yadda za yi Allah ka ce ya yi kiyana ga bai ce fa kana hum ba sai ce fa am kana min hum ta ahli na wal jama'a kai Allah ya ba su basira duk inda za su yi magana fa su sai sun samu a ƙur'ani intisari da aya kaga wani zai ce to ai akwai shi a ƙur'ani to amma a ƙur'anin da yaya sigar ta zo eh da yanda sigar ta zo sannan kuma su kafa abun kowanne yanda ayar ta doka kaga akwai sifofin da a ƙur'anin sun zo amma yake muƙayyadai ne ba mutlaƙai ba akwai sifofin da kun zo kai tsaye ce to wayannan kai tsaye kira Allah da su wayannan kuma sai lokacin yayi ba kowane lokaci ake kiran Allah da su ba sai in abun ya afku sai ka afkar da sunan akan wayanda sunan ya dace da su an fahimci su ko to kaga wannan shine ainihin aiki da kitabu was sunna duk mutumin da karatunsa ba kitabu wa sunna ba ne, to yana da matsala yana da matsala wa sifatul haka ne ko sifofi da aka ciro su min asma'i hiya kamalun bi hali duk sifofin da aka ciro su daga suna to wannan kamala ce danganta Allah da su a kowane hali kawai in dai daga suna ne aka ciro sifar to danganta Allah da ita kai tsaye ta kowane hali ba sai an samu wani lokaci ko kaidi ba wa yakunu Allahu azza wa jalla qad safa bi ha, domin zai kasance Allah mai girma da ɗaukaka ya sifantu da dalilan. Fasma sifatu in fasan uko fasam'u kamar ji sifatu kamali sifa ce ta kamala fasam'u ji sifa ce ta kamala ka danganta Allah da ita dalla alaiha ismuhu as-sami'u domin sunansa ne ya nuna haka as-sami'u duk inda suna ne to in ka tashi zaka ba Allah sifa a jikin sunan kai tsaye ne amma idan labari ne ko aiki to zai yi wani lokaci zai yi wani lokaci ko bai kamata ba ana gane domin akwai wanda za ka ji kaman ainihin sai ka yi tsammanin sunan Allah ne hmm, labari ya bayar shi almuntaƙin ne kun gane fa kullu sifatin dukkan wata sifa dallat alaiha al-asma wanda sunaye suka yi nuni a kanta fa hiya sifatu kamali to wannan ita ke kira sifa ta kamala ba a jiran sai wani lokaci kowane lokaci zaka sifanta Allah da ita musbitatun lillah ta ce ga Allah ala sabilil ilahi kai tsaye zaka sakan masa wannan sifa ba kaidi وهذه نجعلها قسما منفصلا wannan sai mu sanya shi mu ce wani kashi ne wanda yake za a samu fafila tsakaninsa da wani kashi na daban da malam yake so ya yi ishara a kansa domin kashi din dama ya kasa mana akwai mutlaki akwai muƙayyadi yace to wannan wani kashi ne wanda yake munfasilan li'annahu laysa tafsir domin babu wani tafsiri a cikin wannan in dai aka ce a jikin suna aka ciri sifa as-sami'u al-basiru da ire-irensu to wannan sifar sifanta Allah da ita ko da yaushe kawai ka ce masa shi mai gani ne mai ji ne mai iko ne da abin da ya kama da irin waɗannan wa gairiha da dai wasunsu kan kasimu ila al-aqsami salasa shi yasa malam yake don haka sun kasu kashi uku allati salafa dhikruha wanda mun ambata su a gabatan wali hadha lam yusanni nafsahu bil mutakallim ko ka taɓa samu a ƙur'ani inda Allah ya kira kansa al-mutakallimu eh lam yusammi nafsahu bil mutakallimi ma annahu yatakallam tare da cewa yana magana wa kallama Allah Musa taklima wa lam yusammi nafsahu al mutakallimi kaga maganar Allah ba wai barkate yake yin ta ba yana magana amma ba wai barkate ba wani lokaci yana magana in magana ta taso muhimmiya yana magana in kace baya magana to ka nakasa shi in kace kuma mai surutu ne ka nakasa ina fata an gane amma ji fa ko da yaushe kawai yana ji gani ko da yaushe magana kuma ba ko da shi ba a fahimci wannan abu fa don bai ce kallimu ba yake wa kallama Allah Musa ya yayi magana ashe yana magana kun fahimci wannan to duk sifar da ta zo a ga suna aka ciro sifa a suna to wannan mutlaka ce amma in ta zo a ga khabar to wannan ba za a ce ba za a kira shi suna ba sai dai a ce masa sifa sunayen Allah subhanahu wa ta'ala suna nan akwai wanda ake kiran Allah da su ba sunaye ba ne bai kira kanka da su a Qur'ani ba sai don gaba da labari wani abu yanzu za ka ce masa almakir eh amma yake wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin ba labari yake bayarwa ba ya zo ta sigar kabari ne to wannan shine abin da yake ake bukata a kula tanqasimu ila أقسام ثلاثة التي سلف ذكرها ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم لأن الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شرا دنيا كتي متم سروت wani lokaci ya faɗi alheri wani lokaci ya yi sharri eh a wani lokacin sai ya ce ha ai lokacin da muka zauna a baka lake uban arna kuma shi ake tsoro ga ƙarya ka zama mai yawan surutu sai ya yi ƙarya in dai ka cika surutu to za a same ka makaryaci za a same ka mai yi wa wani sharri za a same ka makaganci mai ƙage? za a samu kuma ka faɗi gaskiya don ba yanda za ka ƙare surutu ka baka faɗi gaskiya ba gaskiya ɗaya ƙarya goma haka mutum yake kamar boka ne ai boka ma akwai gaskiya wani lokaci a ciki ko sai ya yi ɗaya sai ya karya ɗari ya goma da gaskiya ɗaya to haka mai surutu yaka akan samu sharri aka samu alkhairi wa qad la yakunu khairan wala sharran akwai surutun da ba alheri ba sharri kai yau na fito wallahi abinci sai da muka bari sai ka ga nama akai duk loma nama to dama talaka ne yunwa ya je an yi wata hafla ya haƙo shi to wannan surutun za a ce ya yi zunubi eh surutu ne na banza ba al'ada ba zunubi <laughs> to sai dai in ya yi ƙarya to sai ya samu zunubi wa sharru la yunsabu ila Allah ba a danganta Allah da sharri a ce kawai maganganu yake zubawa barkati wallahu kazalika kuma ba a cewa Allah yana lagawul kalami ya sassun maganganu la yunsabu ila Allah ba a danganta Allah da irin waɗannan amma mu barkace za ka ji mu har ma da rantsuwar lagaw din muna yi wallahi kai bari kawai wallahi wallahi idan ka duba yanzu yanayin nan namu wallahi tallahi in mutum ba hankali yayi ba wallahi zai shi ba kaza wallahi wallahi wallahi kawai barkati gashi nan yana tafi ya za Allah ya ya mana ce la yuakidu menene kun na mina imani to sai ya dan ya mana an ba don haka ba ai rantsuwar da mu ma ta yawa li'annahu safu domin yin waɗannan tun maganganu barkate ragagagara ta mutum ya ta surutu wauta ce <laughs> Allah kuma ba a danganta shi da irin wannan wal khairu bi nisbati ilayhi alheri kuma ana danganta Allah da shi wali hadha lam yusammi nafsahu bil mutakallimi shi yasa in ka bincika za ka yi ta bincike ba ka samu ya ambaci kansa da al ba an gane ko li'anna asma'a domin sunaye kama wasafaha Allahu azza wa jalla kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya sifanta su yake walillahi asma'ul husna Allah yana da kyawawan sunaye amma haka kira shi mai surutu kyakkyawan suna eh amma za ka sifanta shi ka ce yana magana amma ba mai surutu ba akwai bambanci ai mai magana da mai surutu wallahi shuru abinci ba za ka samu yana surutai barkatai ba ba kamala ba ce kai wani yana nan da yawan surutu yabo ne wallahi ba yabo ba ne <laughs> kai bawan Allah ya rasu ya ce shuru shuru da shi wallahi ba za ka same shi yana maganganu barkatai ba kamala ce amma mai surutun nan ce eh wannan ba kamala ba ce na ƙasu ne to Allah subhanahu wa ta'ala yana magana amma ba mai surutai barkatai irin na sassa ba wani zalika lam yusammi nafsahu bai ambaci kansa ba bil mutakallimi li'anna al-asma'a kama wasafaha Allah azza wa jalla walillahi al-asma'ul husna falaysa fiha ayyu shay'in min an duk sunan da Allah ya kira kansa da shi ba za ka samu ayi ko kaka wani abu ba minan nakati na kamaya kamala ce zalla wani haza ja'a bismi tafsilil mutlaq don haka suka zo da sunaye waɗanda suke tafsilai sannan mutlaqai kawai kai tsaye ba za ka tsaya kana shakkar kiran Allah da su ba wai ah, za qala qa'ilun fahimna sifat mun fahimci sifofi wa aqsaniha da rabe su fama huwa tariqu wace hanya za mu bi li isbati sifati don mu tabbatar wa Allah da sifa ma dumna naqulu inna sifati tawqifiyya inna eh, inna sifat ko tawqifiyya da dai matukar an ce mana kuma mu ma mun yadda sifofi an riga an sa musu iyaka sai Allah ne kawai zai sifanta kansa da abu mu sifanta sai shi zai kira kansa da suna mu kira to ya za mu yi mu gane wace hanya malam za ka nuna mana na gano sifa da ta dace da Allah da sifar da ba ta dace da Allah ba fa kulu mala yace to shikenan ga abin da za mu ce da kai hunaka iddatu iddatu turuqil idda turuqin li isbati sifa akwai adadin hanyoyi masu dama li isbati sifa wanda in ka bi su za ka tabbatar wa Allah da sifa kuma sifa ingantatta akwai hanyoyin da in ka bi su za ka gano wannan sifar ubangiji ce sai ka tabbatar maka da ita a tsariƙun awwal hanya ta farko dalalatul asma alaiha a samu suna ya nuna wannan sifa to sifanta Allah da ita kai tsaye li'anna kulla ismin don kowane suna fa huwa mutabammanu li sifa yana haɗe da sifa duk suna yana haɗe da sifa an fahimta to don haka kowane suna in ka samu sifa a jikinsa to kira Allah da wannan suna sifar kai tsaye sifar da Allah da ita wani haza ƙulna fi ma sabata don haka muka faɗa a cikin abin da ya gabata inna kulla ismin min asma'illahi kowane suna daga cikin sunayen Allah dalul ala zati yana nuni akan zakin Allah wa ala sifa yana nuni akan sifar ubangiji allati ishtaqqa minha wanda aka tsago sunan daga gare ta kowane suna yanzu kamar as-sami'u suna ne na Allah mai ji za ka sifanta Allah da mai ji ko kamar da aka ce Allahu ba sai aka sai aka ci gaba da sifofin ba sunaye ne amma wanda suke ɗauke da sifofin ubangiji ce kowane suna yana ɗauke da sifofin ubangiji Allahu alam alam ne ne rabbi to sai aka ce ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as al-muhaimin to duka waɗannan za ka ɗauki sifa daga cikin ar mai yi wa mutane rahama me sifarsa me yi rawa halitta rahama kowace halitta mai mata rahama ne ar-rahim mai jin kai ne ga masu imani al-malik mai mamallaki ne mai mulki ga kowa al-quddus mai kaga duka waɗannan za ka cire sifa a jikinsu ana fahimta to ta haka ne za ka gane yadda za ka ciro sifar ubangiji ka ba shi ita kai tsaye ba tare da kayi kaidi ba amma a cikin wanda babu cikin sunayensa to za ka tarda akwai matsala sai wani lokaci ba za ka samu almakiru ba almustahzi'u ko almuntaqimu za ka same shi akwai waɗanda suke sawa a cikin sunayen Allah amma ai intiqamin ya shafi wasu waɗanda suka yi abin da ya kamata a yi musu ko to su waɗannan akwai kaidi a ina muke a ɗari tsani an yunasta ala sifa a ce an yi wannan nasi akan sifa mislul wajhi an yi nasi ne akan wannan sifar musamman aka ce wajhullah nasi musamman aka ce ko sannan yadullah fawqa aydihim ko kaga wannan ba wai sunaye bane sifa ce kawai aka ambata da wani abu wanda aka yi ibafansa ga ubangiji wanda kuma wajibi ne ka ibafanta masa kayansa hannaye fuska da abin da ya kama da irin wannan kuma ba a dai kira kansa da wadda sigar suna ba sai ya nassanta su da zatin yace fuska shi yasa ya ce menene yawa mislul wajhi wal yadaini wal ainaini wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan kaga wannan ma idan akwai nassi da ya nassanta ko da ba a jikin sunan ubangiji ka ciro shi ba amma akwai nassi to za ka sifanta Allah ka ce mai hannaye ne mai idanuwa ne mai fuska ne ina dalili ga nassi haka ne ko ba haka ba jama'a to hmm. fa hadhihi bi nafsi waɗannan kaga an same su ne da ta hanyar kula da nafsi min Allah azza wa jalla wa mithlu al-intiqam kamar al-intiqam al-muntaqim kenan ko fa qala anhu Allah ta'ala inna Allah azizun zuntiqam laisa min asma'illahi al muntakim amma baya cikin sunayen Allah al muntakim baya ciki amma sifarsa ce amma baya cikin sunaye khilafan lima yujadu fi ba'd al-kutubi sabanin yanda akan samu a wasu littattafai a wani littafi za ka samu yana da sai su sa shi cikin sunaye allati fiha udda asma'ullah littattafai ne za ka tarda an ƙirga sunayen Allah an sa almuntaƙin ciki لأن الانتقام ما a إلا على سبيل الوقت domin al'intikamu bai so ba sai a bisa ta fuskar sifantawa azizun kaga wannan suna ne shi kuma ba a ce azizun azizun menene muntakimun ba ta ce azizun ta ce zuntiqam ma'abocin kamunga ma'abocin intikami wannan an zo ya zo ta sifar sabilil wasfi an sifanta ne sifa ce amma ba suna ba don haka almuntakimu baya cikin asma'ullah amma a karantarwa ahli sunnati wal jama'a waɗanda suke ɗaukar sunayen Allah a Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah al-intiqam al-muntaqim baya ciki sifa ce don a Qur'ani ya zo da sigar sifa sifantawa hatta ce azizun sai ce zuntiqam zuntiqam amma a ce azizun hakim kaga al-azizu wal hakimu asma'un min asma'illah sannan kuma za ka cire sifa a cikinsu za ka cire sifa a jikin azizu za ka cire a jikin hakimu sannan kuma sunaye ne za a cire sifofi a jiki wannan kuma zuntiqam ya zo yana wasafa ubangiji ne amma ba wai ya kira shi da sunan ba ina fata ana gane au ismul fa'il ko kuma ya zo a bisa ismul fa'il ne zul azizun zul tiqam kaga ismul fa'il man fa'il Allah ismul fa'il yana nan daban da fa'ilin fa'il daban ismul fa'il daban wannan sai in ka shiga nawo kaga ismul fa'il muqayyadan ismul fa'il ne wanda yake da kaidi ka qawlihi inna min mujrimina muntakimun. kaga wannan yace inna min mujrimina muntakimun, muntakimuna wannan ma ba ya zo a bisa yana ba da labarin yadda zai wa masu laifi ba haka har yanzu dai ba suna ba ne ta fuskar ba da labari ne da sifantawa da kuma ismul fa'il da yake fitowa da sigar karantarwa a tsariƙu salis an tukaza min alfi'ili a ainihin ciri wannan abun daga fi'ili misli mutakalli ku zuha min wa kallaman Allah Musa ta takalima wa kallaman Allah Musa takliman kaga yace yayi magana da annabi Musa alaihi salatu wa salatu wa magana a baya ko malam yake mana kaga babu inda aka kira shi da al-mutakallimu amma ya ba mu labarin wannan labari ya ba mu wa kallama Allah Allah yayi magana kaga ya ba da labari hadhihi min turqi allati tusbatu bi sifa wannan sune hanyoyi da ake tabbatar da sifar ubangiji wabina da kuma gini ala zalika akan haka din ka gina ta akan haka bayan ka tsago ta ka fitar akan haka naqulu as-sifat su sifofi a ammu minan al-asma'i su suka fi ganewa akan sunaye li'anna kulla ismin mutazammanun bi sifa don kowane suna yana haɗe da sifa amma ba kowace sifa ce take haɗe da suna ba shi yasa yake sifa ta fi ganewa akan suna suna bai kai sifa yawa ba don kowane suna akwai sifa a jikinsa amma ba kowace sifa ce ake kiransa da suna ba an fahimci wannan ta domin sifofin akwai mutlaƙai akwai muƙayyadai kaga duk sifa muƙayyada ba za ka ce sunan Allah ba ne to don haka su suka fi yawa amma kowane suna akwai sifar ubangiji a jiki yana da wuya fa na san wasu tambaye suna shauraro wasu kuma suna gani na <laughs> a tashi aina to to sai mu tashi ana to shi kenan da nan da zai idan mutum ya nutsu zai fahimci lalle inda malam yake so ya gane amma ba idan mutum yana kai hankalinsa nesa don shi irin wannan karatun so yake in ka zo kana ka sa kanka akan bakin kuma zuciyarka ta tafi a wurin kunnenka yana shauraro baya buƙatar mutum ya riƙa yi yana hange hange ko yana tuna wani abu ko yana bacci ba za ka gane komai ba a wannan aƙida kamar yadda ake yawo ba aƙida ana ta kaburan banza to haka idan mutum ya yi wasa a karatun ma haka zai zo ya kibe ya tashi a banza bai fahimci inda aka dosa ba don abu ne mai buƙatar tara hankali sai ka tattaro ka wuri ɗaya ka nutsu sannan ka fahimci inda ake so ka gane Allah ya taimake mu akwai tambaya ku rika tambaya in ba ku gane wani abu ba ko da ana tsakiyar tafiya in ka ji wani wuri an yi tiris tunaninka ya yi tiris to ka ce kai wai ya nan to kaga idan ni ma ya mun tiris zai ce to ku bari dai gobe na yi nazari yauwa amma kar ka yi tiris ai ya yi tiris kai ma ka yi tiris ka yi shuru kamar ka gane ko baka gane ba yauwa to sallu ala nabi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وبارك وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آه. wani dattijo babanmu da Allah ya masa cikawa baban su malam haruna mai magani baban su malam adamu Allah ubangiji ya yi masa cikawa jiya kuma haka sai mu sashi a cikin addu'a Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya sa ya zama hutu ne a wajensa. sauran musulmanmu da ba su da lafiya kuma Allah Ubangiji ya warkar da su ya kuma ba su tawakkalin karɓar kaddara na wannan ciwo da Allah ya dora musu idan kuma ajali ne su ma Allah ya sa su cika da imani mu ma Allah ya taimake mu da amfana da lafiyar da Allah ya bamu ya bamu amfana da dukiyar da Allah ya bamu ya bamu amfana da ilimin da ya bamu ya taimake mu da amfana da mulkin da ya bamu yan uwa musulmi duk mukamin da Allah ya dora ka a kansa ka yi kokari ka amfana da shi kar ka rena matsayi wataƙila Allah ya baka matsayi kai mai gida ne iya kewayen gidanka kai kake da izini da shi wani mulki ne na wata ƙasa guda aka ware ba aka ba duniyar an kasa ka kamar haka fa dama akwai ɗaki akwai gida a ɗakin akwai gadona sai a ce ɗaki na gidana unguwata garina zamani sai ya kasa karamar hukuma ta ta, kasa ta. eh to kaga anan kai dai Allah ya baka ka mallaki gadonka ka mallaki ɗakin ne ka mallaki gidanka ne wannan area taka ce sai a ce gidan wani a wannan gidan ba mai shiga sai da izininka kai kuma in ka zo baka neman izinin kowa za ka shiga gidanka ne assalamu alaikum in ka yi ya wadatar ne ka faɗa naka ne amma wani bai isa ya sallama ya kutso ciki ba ya keta ma ne. to wannan ka gode wa Allah ka amfana da mallakar da Allah ya maka na gida iyalin da suke ciki fa kamar talakawanka ne kai ne sarki bai kamata ka gode wa Allah anan ba sannan kuma idan Allah ya baka aka ce bongo sai aka ce jauron bongo ka duba bongo ba aka ce kai ne mai unguwa wai unguwar ta ce yanzu kai wannan garamin mukami ne to in ka hayinci Allah a ciki ka hayinci talakawan unguwar ka wallahi ka shiga Allah zai tanda ka kar ka jana ta shugabanni ka dauka kai banda kai ne unguwa ko da yake akwai fa mai unguwanni kusa da ni don haka sai ku yi hakara fadda babal gaba ɗaya naka ne sabon fegi a garin nan ba kowace unguwa ce ta fi shi ba aka ce naka ne farko ka gode wa Allah da ya zaɓe ka duk mutanen wurin aka ce kai aka ba shugabanci Allah ne ya duba ka ya zaɓe ka ya baka kuma da ya ka don ya jarraba ka ya gani za ka kyautata shugabanci ko za ka ha'inci wa'annan bayan Allah Allah ya baka karamar hukuma guda ko kuma in ce gari kamar sarki Allah ya bashi aka ce duk shine sarkin yanki na lardi kaga zabi ne na Allah dan ya gwada ya gani domin wani abu ne daga cikin sifar da ya ɗiba ya tsamma dan shi ke da sarauta shi ke da shugabanci sai ya ɗiba kai ma ka ce ɗana aka ce ƙaramar hukuma guda ta kace jiha guda ta kace ƙasa guda ta kace kamata mutum ya gane ya yi amfani da wannan shugabancin da Allah ya bashi akwai masu ƙarfi masu ilimi digiri da doktoci da farfesai da komi kai kuma baka gama firamare ba ma a ka'ida Ƙila ma sai yaƙi da jahilci kai sai Allah ya baka kuɗin da ya fi na waɗannan masu digiri ya fi na sarkin garinku ya fi na ciyaman ɗinku kuma kai baka da ilimin komi baka da mulki Allah ya baka dukiya wannan ba zaɓin Allah ba ne kuma ga masu ƙarfi sai dai ka kira su ka su aiki in ƙarfi ne an fi ka mai ƙarfin bai samu ba in ilimi ne akwai wayanda suka kafi ka kuma ba su samu ba kuma Allah ya baka ka amfana da ilimin nan ka nan ka amfana da dukiyar da Allah ya baka ya baka ne don ya gwada ka za ku tafi neman ilimi da jama'a da yawa ilimin kowane ilimi ne sai kaga kun dawo wasu ba su samu ba wasu sun samu yanzu idan alarama ya gaya maka iya garda da suka yi yawo da su nawa suka dawo ba su haddace ko izu goma ba shi Allah ya bashi Qur'ani kana tsammanin gwada ka ake so a yi duk hukunci na na baka shi a kanka ka iya shi aka ka to bari in gani za ka rika take dokoki ayoyin Allah da ka karanta ka san su ko ko za ka kiyaye su har ka nuna wa wasu an baka su don ka tsare ka kiyaye ka bi su har ma ka kira wani ka nuna ma don akwai wanda mun kun je neman karatun tare ba su samu ba saboda ba su samu wannan rabon ba ilimi za a tafi nema wani yana nan tare za ku sa kawai amma har yanzu bai gama kawaidin ba kai kuma kaji har mu dawana ko babu irin su akwai wanda za a tura ku makaranta tare wani ya koma gurmi wani ya koma koso wani ya koma kuntuki wani ya koma maroki wani yanzu yana nan dan kidan zamani ne kuma da almajirai ne kaga wannan tabewar kowa da irin naka ko in ka samu mukami irin wanda ake ce masa matsayi karkare na shi gwaji ne ka samu ka amfana da shi ilimin ne dukiya ce mulki ne ƙarfi ne lafiya ce domin mutane da yawa ba su da lafiya kai Allah ya baka lafiya wa'insu raunana ne gura guragu kai Allah ya ka ƙarfi da ƙafa to ne kai kokari ka amfana da su wani bai da lokaci yana ɗan a kullum in zai fito sai an bi shi tashinsa ma ana tsare da shi yake kai kuma an baka yanci wannan bai kamata mu gode wa Allah ba mu tsaya gwaji ne Allah yake mana ya game za mu yi tunda an sake ka kaje inda ka ga dama to bari a gani ne za ka yi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya gwada ku ya ga waye zai gyara aiki to Allah ya taimake mu da gyara ayyukan mu Allah ya sa mu amfana da ilimin mu mu amfana da dukiyar mu mu amfana da mulkin mu mu amfana da ainihin abin da ya shafi dubarunmu da ƙarfinmu da lafiyar mu, da dukkan abin da Allah ya ba mu matsayin baiwa Allah ya samu amfana da su Allah Ubangiji ya tabbatar da mu akan abin da yake so ya kawar da mu akan abin da baya so Allah mun roƙe ka don zatinka don wajahinka alkarimi ka samu cikin aljanna ka kare mu daga shiga azabar wuta da mu da zuriyar mu gaba daya Allah ka warkar da marasa lafiyar mu musamman abokin karatun mu Alhaji Dikko Allah ya bashi lafiya Allah ya warkar da shi dan uwa musulmi mu rika sa mahajjatan mu cikin addu'o'i waɗansu sun tafi waɗansu suna nan suna ƙoƙarin tafiya waɗansu suna can yanzu sun fara ainihin ibada don haka muna musu addu'a Allah ya ba su lafiya yadda za su gabatar da wannan ibada kuma su dace kamar yadda Allah yake so su dawo da hajji mabaruri Allah kuma ya karbi addu'o'in da za su yi a can na alkhairi duk wata addu'a ta sharri da mutum ya kudurta zai yi ta can Allah ya bashi ikon canja da alkhairi Allah ubangiji ya dawo mana da su gida lafiya kamar yadda muke fatan Allah ya kai su lafiya ya ba su ikon aikin hajji salun alun daidai Allah ubangiji ya taimaki duk wanda bai samu zuwa ba ya je Allah ba mu ikon sauke wannan farali ga waɗanda ba su sauke ba waɗanda kuma sun sauke suna da buƙatar komawa Allah ba mu ikon komawa Allah ubangiji ya taimake mu da riko da tauhidi ya ba mu ikon zamfara da sunna Allah ya ba mu ikon son junanmu Allah ya ba mu ikon kin wanda duk yake kin Allah da tauhidi yake kin manzon Allah da sunna Allah ya ba mu ikon son mai son tauhidi mai son sunna Allah mun roƙe ka alkhairin ka na duniya da lahira ka tsare mana mu da shugabanninmu da ainihin ƴan uwa musulmai waɗanda suke a ko ina a duniya ka tsare mana wuraren ibadar mu da wuraren sana'ar mu ka sa albarka a sana'o'in mu kasuwancin mu noman mu kiwon mu ayyukan mu ofisoshin mu gaba ɗaya Allah ka sa albarka a ciki Allah mun tinkare ka damuwar mu kowa ka san damuwar sa ka san matsalar ka ka san bukatar sa Allah ka biya mana bismillahir rahmanir rahim